iri kpekpe ɓeeri ma yardan na iri gurewo ka albarka da mursa gurewo kuna ho laruba wuciri lamisi cini gurewo ka a bara iri doman na cere amu baran na sharhul ahadithi nabawiyyati sahiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amecina hunde koniyono iri ba dede cerese nkuna wo kayo in tabbata ka bai kpeyo cibar se irin ba jama sai ka lalle curo di bar haika in tabbata nkuna wo kayo na tabbata ka be ikpe yo chiba irise ri nchiba jama se ba sa fo iri ikpe itere ikpe ngare ka amoga mute irise na deidei chiyo na deidei mayo allahumma ya rabbi amin iri tila guda guda di bughyatul muslimina wa kifayatul wa'idina wal mutta'idin tila fono ka iri kpe bakasine kuna iri na chukato amewi yodo na abanna fo ka bara bi fo iri goron na Eh, ngano banna marjentenoya de iriba guna sasari gari banna son fon na waranza cininzante ngano bayanu ma aaddahu llahu aza wa jalla lilmuminina fi ljanna hayka ilnor kpekpey ɓeri na shiriya te arsilama hennoy se aljanna kuna a kpareno bifor goron na ngaya bara tilawo ame wiyoro bugyatu lmuslimin wa kifayatu lwaidina walmutaidin to de a tila kpe kusumbara haika ana na foyo te mechino iri kwe ko bara barano zanga mbachi doni doni ngano nasara yo cha poem to de poem yo dino iri ba zaka fo fasara in manal mazil tere fahimta zaka kuna iri tilakwe ama bongo bongo no Uthman ibn Abi Bakr Uthman ibn Abi Bakr no Uthmanu Abu Bakr ko iri kwe mama sisibi adoni sinta gun ko ci ba idha nama humqun fi dusha laili fashari da ya hote yo ci haika in jibiri kama kara ni ma jibiri wa qum litanaji wal ulumi wa shammiri ni manani kattunu kabar haika ngono ko suku suku nor pepe riga na haifo yo kan cine gun koto yara yase abannani nabbeyomo mani mani fatiyo de mbaral masiri maci hay kanna dambara dam beyo cejiyomene de arin honne kadiya kaci de hotayo ci hay ka njibiri ka gusu cini mene kube na yeyo kano di kuna fashari nimma jibiri kabiya te to de ade ma jibiri kabiya di te yara gbe ikonu fanon duwa ko te nga ci wa kum litanaji mana ni ka tunu suku suku yo nor pepe be ri gamene nga no madu haifo ka cine gun ko koto ko yaral nor pepe be ri se zanka nabiyullahi zakariya abara haika asennin na nor pa mo bare suku suku bongo iri pe har kustere na gari aweigo nga bongo ahuro har kustere kuna ngwana hei iri pe agun mare magum ni heyu ngari kwebi ne bara haika ana ngare yuta ka gomini kofo yahya nga yahya di barano iri kwe ngana ndebi za ko ntere kuna no nano andebi tere amogun na jiriye nga gonori kwe ba kwe yo kuna tode ya an ana wal ulumi wa shammiri beyo ce jiyo sen madam baradam safano almaziri ciri ciyo tunu ko beyo fati ngano saka hari kani subu kani ba mai jibiri sayo ka kuna almaziri circiyo tununa ko fati aga na wo kan bara sharche awin kwe ko bara écrivain in hantum no in fati no wati ya kan ba mutuka huro beyo mene babura kuna beyo a te teku kuna wati ya kan ba hinika bu zamza ka karpe so ka kawansi sari na ci wa man dhanna anna al-izza yulfa bila ana kaci wo ka tama tama bogono kaci wo ka tama jirima ga boroma to ndo arano ka na ci na wahara ba min tama jirima ga mbato ka na ci na wahara to ni kwedi faqad shabaha al majnuna fil aqli fakhburi de yanga kwedi abar haika ahiman na horokom la kari kuna manura yeti kadiya haikan ngaci wo baraya da na baraya daidai borombo ba jirimano kasuba jirima hini koto to de mo be ifaka nin na horkon hima ko domin horkom aban karani aban ma aban ham de an ma ka ham di chere suga hini be da bisa mareu amani kan gon na lakal ni a de ya ni chere be ka har bormor kan ma ka ham sen mete sen temete sen na beite to de ya ba memba jirima sen ma jirima hini koto da ya beyo jirmanon ba alfasin makokari ka beyo di ceji ka dwara din dwara irkwe bakasin nto jirma kan ba di gano amma irkwe mana murin beyo ceji ko gurkwe yarda cejin na ko dabun na amana poem di kaci wa man yajtahid fil ilmi u'tiya ba'dahu kaci woo kaana himma dam beyo cheeji o. cini si zari si jibiri kabiya kwanna gonu. norce jiyonga keyani da duwa haika banwa ka ham ade ko kalno kaye abe yodi ce jiyo sen ni kuna kaci u'tiya ba'dahu kaci be yodi zaka fano ngano ama su da kuru boron majibir kabiyate zari bongo man wakati zemine hin zakuna nwena fo ahin kano ifo se be yo ce jiyo se wallahi kaci cene no nduwa ka tabe yukuna lalle haika barana Boro jiri kan na banna te ko be yo cheji amma da be yo bara zonfono da ko karan duwa guda fo jiri waran kan na banna kuna be yo senni kuna wallahi den na gusam ma maduwa guda fo kaku alfa gono koci waman yakhtub hasnaa yabdhul wa yasbiri kati wo ka kurun na we henno goro samma dan ka boro cin na we cheji wo kan na we henno goro samma to de ya sem mahimmadam kasuru domin bo condition yo damunse charte yogono kam bo damunse a ko kambara adon gono ko sukuru teno dana cingaya ade kai ka banino iri don na ba ama sukuru di ken marsani iri ba charte fo damunse hije bate ama hije banna ba sukuru ko koyno sada banna sada banna sada banna kambaya wai hennono meten bate yabdhul kaci se akwai mahimma tontonu kanoru dam sadini kasuru ifan fadi ban mafahima ka de beyo non ba a beyo borio ya bisa wai henno beyo a ya bisa wai henno nga muso ma de boron bala kari yeti de la kari gonu no yawo de mon ba henno ma ko kari ka beyo ceji eh alfa amma ka ma de mba we ihe nnọ ma be yo jeji be yo kana we ihe nnọ e ya bara aga na no di almajiro nsu we fu mo hiji da anje ba na nsu we fu mo hiji be yo ya su ba ifu mo se ihe nnọ eh, pe ma lo bon kani do bun na faji ana ni on ngaji na aka kana ni tago kaci waman yaba al ilm kibran wa fatratan kaci wo ka hongu beyo cejiyo girman kai na diya yo na kosa wayo ngano andiya ka mm, beyo chejiyo ana chijiri fan chijiri hinkan chijiri hinzan chijiri wei kai hai suga wakati sara hala batun ka kwe ko beyo chejiya hala ya anduwa moriya fakote awanduwa dai ka nera ka hura kuna ngaya bisa amoga wakati sara beyo jiyo se afan ngabine gunu ka bongo diyo no jiri man kai na ndiya ka ngabisa ngama kwe goro ko kantomo jine amanga biya talfaci ya ba kasbal almi kibran wo ka hon be yo che jiri jirman kai wasa sabu se bongo yo wa fatratan naka ne ka be yo zamani tutuma bukata jiri jiri bukata gannan wa haran fa fakabbir alaihi arba'a li wafatihi kajimma de boro kani kasimene jingari ta gadi. aman allahu acbar ta ciɗimmataga cifo ɗomun bugono ka dira hunde koniukuna jahil wo ka suga amana dini ɓey ga yardan nangama suga ɓey bono diyayo sabuse aw agono ko ɓeyyo ɗi ceejiyo zamani honne ka mutu ko kuyo to bukono ka dira ɓoro kuna mogallahu acbar ta bon allahu acbar mar jeyi da ya boro kani kasi allah sin te banna fatiha allah akbar hin kante banna ma salati bise allah akbar hin te banna ma ŋmara se ataci nten ma yara ka ŋmara se ka ŋmare ka tontonu nanni nar silama jama kurpey se nhunde koniyo bu koyo koyo nahar kusiyo na nahar buru sari kar ko sallama kacin ga allahu akbar ta bongo domin bukono ka gon hunde koniyo kuna jama ma ɓoron mara sambara zaga woni arkana ci woni aga nano ɓey nga ci ka ba mey zanka ɓey baran se ma matunu ka key ka aybi di fefen nan bongo de ɓoron sinna bani metente tunu ka fari ce jino ifo ganna kasi man na ka zengay di merin se nga lafiya borin se de ya ba mai zanka bai da merin sai de ya bai yo borin sai nan mako karka ce ji ba mai in ma zaka mbe duri zaka bongodo metachi kachi da boron nche haika na himma da mbe yoche ji okuna nwati kuru nonno kan hai kuru zakano ama ne fono nduwa be yose ni kuna sadi de ni ka ne non ba hai sun hununna et kwe mal no bonkani alfado bun nafaji kachi wa man nama kullal layli tarkan liwardihi fakabbir alaihi arba'an limamatihi kaci wa man nama kullal layl kaci wa ka jibiricini kusum tarkal li wirdihi amana wirdi ka doma ifano wirdi ngaya ci alqur'ani coyo zakafo gono ka jisabo bo ngose par jour kangate borfo gono izugu afo izuwe de ya de izugu jibri we cinin kan zumani de izuwe ni jibri dun zumani ngaron ce bokoy afo bina gono izu yiye afo gono izu yiye aku afogono izu hinka afogono hari izu fo bor fogono hari fei guda fo to de mama cha fo fei banna guda fo no cerecu nga jisa bongo se kaci za na cowjina nga kani ka jibiri wato nga hini ka jibiri za cini sinte hala kokoro nga biza ka ka don ba cow ana duwa ka cow awa na kwe ko bara bor fo nga kwe ko bara no istighfara a cinko ga teno zon kaza la ilaha illallah zon kaza la hawla wala quwwata kaza salati an dem se kaza nga hini ka jibiri ka ngwene wuridi ka doma a ri rikpe cheyu ka doma di nga hini ka jibiri chini kusum kana hayote kaji boradi ba fa kabbir alaihi allahu akbar ta bongo gudamar na cha arba'an allahu akbar ta ci lima matihi kasi man na buyo sabu se ma'ana a ci buko na ma allahu akbar ta bongo cineo ana chino ifo ganna an ci haika a ana boron kwadentawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana cini hunani kula kulayo dira kato da na duwa ka cini hunani diriga ya na di domin borobara borono han foyo gonu ka cin sai diriga hala amsu salawati o jingar go han foyo cin ko gonu ka diriga cin borodi de ruka bina falo yono au ba ni za maino to wo be de mo bo annabi ci haika ana cini hunani di garo bananu nindi na ci sallallahu alaihi wasallam wo kan gon na gane kan gun norkwe gana cini ngan na duwa ka gana cini gane di kan gai ka do ma ka cin kote zari kuna ngan na banan ga han tumun se no zangan baci chini no bine bai cini bota bisa zari mene ifo ganna domin ka sa di boro kan yo sa di no ni mo weyo ni se mene jiri mama bisa boro cinni irpedo jamar pemal no bonkani annabi dukago sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zankana na aisha a bar haikana kware ta cina ribon waka da me hau kuna da me hau banna annabi sin ka jingari cini an misara ka wai cini fo na witiri no ya ifo gan na kasi man na kayo di cin mutu kaku kace a cinte raka ta ci in su gun kuyon nan boriyo ha an ya raka tun te a ta ci in su gun kuyon nan boriyo ha an duka tun morai ka kana hinza kamewi alfayo nindi den na bere kai hadithi fo ngani ga kana na Aisha guda guda de radiyallahu anha na parete atata ciri cire bongo ngaya ci bi cintano raka ka kasallama ka goro do man nabi cini na fila barameteno ayin kan ka salatul layl mathna mathna dana ayin ka te kasallama san goro kana ni katunu ka kana ayin kan te marsana ba goro ka hunan zebu de raka ta ci sallama hinka banna kursan nabi magoro ka hunan zebu karka na ni ka tun ka yara ka kana raka yinka ka sallama ka tun ka kana yin ka ka hunan zibu ya ya sa don ta sallallahu alaihi wasallam an ka ka kana witr a hinza me fo an ka ne ba an kana raka ka jina karka ka kana witr guda fo a wejin fan da bisin ka dariya na'am sadi de aba ba mata kurmeta cinte a cinka bana no raka ka raka wejinin kana ba na zari kuna halan nabi cere nan duniya nan a cini kan da bina hunani da na duwa ka hunani cini di to zari na ga bana ngan alfawo abon wan alfawo gono ko zeriya kan ko cube ka wo kani bongon yin ka jibiri cini kusum kanan mene wirdi kan do ma te yo te nga mo ka bonga ne na bana to de ya wo kan boro zanga ya bei ma jingara ga domin a ko ga buguci mani sare annabi kaji la taj'alu buyutakum qubura wasu bar haikano nano buguyoci sareyu wa su ci haikano nano buguyoci sareyu haika rasulullahi cina sallallahu alaihi wa alihi wasallam to deya alfa yara kadobun na faji kaci eh, wa man la yuhafiz rijlahu wa lisanahu wa ka suga a ce na dalle charma ce ngano nun kana hima kpe wo kan na bongo charma kasu kpe ngan takiri ko kpe ngan yei kanan dalle charma haifo kana hima ciyo ngan takiri ko gaci wa batnan ngunde ngan su charma ma'ana haramun nda kunano kabasi wa farjan na cente mbasi dede nde ferin se nhuru no fa ajabu li hayatihi kati boro di walaze bunna hunayu wato bol da ci mamaki kwa bor fata kana boro ka cere nunkuru na awuru nunkuru na cegonu boro no ka nunkuru na megonu wata de du haifo kaci de cina fo kasa de du haifo kaci akuna yano kwene agunda basin na karani wa cere basin bai fo cere de manu halali wo haramu wo da de wura agunda ye halali na adiye kuna achente bongo harzemsi a ah, boro ka ana megei ana gunde gei ana ce gay nar pe cente cer ka gei achente bo tam yono de we boro kan har boro na wo ka ahuna bara ka fa'jabu li hayatihi wa mamacin na boro ta ka hunayo irin duka wanne ka da mata sallallahu alaihi wasallam kati ga kuruka berin najifa jifa ibrahim nara nine ngadi makwe kanikam kam annabi sallallahu alaihi wasallam no kuna mea ba garanti wato mea balka warizan na haika ngaba kulan na haya hinka ngabo ma garanti ci ba sai ka gun janna ifan na ifan ngan da biji dalle na cente dalle na cente daya dan na dalle guna haika na hima ciyo swaci sadi cente ifa cente nga ankuraje gunde no den kun dende kungu kurpa filisiyo non buba ndia denga ndebi na fajidi te akati wokade ade kulan na a, a menze hinka ganna na bongoro akula na binni binni kaya araka kulan na ganna ganna ngaya ci gunde nga ganna ganna kacha ben aljanna bere kacha se garanti alfa rupe mariga alfa ya araka dobu na poem di kati ba idha shi'ta yawman an tasuda jama'atan wo kan de ba hanu fo yawman hanu fo ma jama fo koto kacin sai bongo zangamba baci president omba makachi makaci awon ban no wato ba minister fo ayin kata ministre de l'intérieur awo akwai ko bara ministère de l'enseignement omba makachi ministre de l'enseignement nan takataka kaci dende bamma jama fo koto kajiran nalla kacin sebo ngo fa bi sabri sut la bi tadajjuri wasabb kacin ngaban no mecine suru no mbahini kaboro kotonna abanna suka tama sari sariyo na don nayo na boro woni no mbajinan semojine albayo no mana <laughs> allahu akbar be kweyo njin cina foyo teno cina yodi mabara cina guriyo ba yara kwe na hini ka yara haika, ka na ci dama hini ka ta haika, ka cere gono ko ciwo wo ka baral maziri da amma do niyo wo amma mo ka gono ko ga ciwo cere ya bai ka boldi na cina ci amari cine kuna dalle ba yaran na jama sai jama ba maya kaji ba idha shi'ta an tasuda yawman jama'atan demba hanu fo machi bor fo yo se jama fo yo se bongo fa be sabri sod de ya kacin nasuru no mba hini kan kotonna jama su timba to bor guda fo bongo hini sadi den ka to ahin kan ahin zani mar kaka to muso man su hini kan hay kabu ni abaran kurbongo nari pese su ndi ma machi boro ku na mani mani mani mani wallahi boro de ya borono nga boro sinda fasara mbor fo honne azanga ngano la tɛ nari penkpe gaari babara kurti kina mbor fo honne ko tama chiri chinkpe gari ko nu kurti kina mbor fo honne ko tama boro na aka nga ya ba chinse jajese nga ya banga nga ya ba kameda munse nkpe gaari chere muso ma ya gonu ko gunkati nga ya gonu ko fansinse makpe kama de ay fo mbayin ka hunan na bor alfayu se suru labi tatɔjor amma na ci tɔn naa na ŋmai ŋmai na kwasi-kwasi yo na sari sari yo zanka bɔn ŋɔ fo yo tɛya akɔɛ bara seyanu awo akɔɛ bara delegenu awo ŋanɔ mɛri awo ŋanɔ prefe awo ŋanɔ ifɔ de yan ka gari ba ifɔ n'o na gari na a fara na n'o nɔ ko ŋmai ŋmai n'o sɛ la wɔ kan fara na bɔrɔ n so ka ci bɔn ŋɔ wala sab abinana ci na wo ni nɔ n ba boro cɛ nin na. anachinna woni ngano mba chinna buru se bongo nka gari un deux trois bongo woko imbécile là impoli non non nanji bongo anachinma ogboro wo dede woni non so hini ka chinna bongo na anachiri ganne yo no ganne yo gono ka hari maru ka boroza wallahi ba delege sen nan susu ba chowjina mbongo farandi kan tuna kuna mete asin nin nan generation hunu yubara bara zawe boro nan har boro coro ya ba lettre de recommandation tense anji hantum maruka cho la choro gun étudier no zantunu di mofoni nan han sino huna domun za bor fo huno yo ganga na bayni kata ma huna na boro hinka de za nin di don honne ka na gai ka bara boro kan gon na boro suru coro su tutu kanci delege bere mo so maganna kusum jiri jilla mazakanosi kemal no bonkani alfadi yara kadobun na a faji kaciba wala sabru khairun fa'lamanhu maghabbatan min aljafwi illa in ta'ayyana lidarbi mo kaya sana doni o jisi se ama akpapti kpaptan du kahuro mayukuna kaci wala sabru khairun min aljafwi kaci ba suru ya bisan mo gboro mora ni nan bongo no kaya go ne odo asu ba wato man mo yo tin su ba na waya den su ba na waya su kai jina moji ne na kai be riba men jina moji ne na na waya jere Allahu akbar Allahu akbar ashhadu la ilaha illa Allah an ci kama non dam ya den su ba na waya su jina amma den de hore ka jina ndu na waya borfo gono jingari guda guda di ka kuna no gono cere su ba wanam jingal guda fodi no bor fo chere mabine nakangay marsa boro gon ko makane boro me horte peten bakate loyo ganon bakabe awi mechi ne ganon babe naka a ale mantere sawayo nse au asu sawayo nse metem bate la sabru khairu min al jaf sema suru narpe sema suru ya boro bara yande bidon suru to marsa lemantere na simple lemantere ka no kuri aka jingari wate ka shei na ga gbeido chindiu makaci gbeido kusumkuna nino nzabongo narpen dusen narpen se su su mai mai taboro se wato su gum morani nan fa ala manhu maghabbatan illa in ta'ayyana litarbi lidarbi kajiba wato man ngadi kere beizanga ya ka akwai ko barano suuru ya bara haikuru tiki haikuru peime wiyodo suuru no setadi suuru no den hiri ka koto abo baranse daburiji ka bai fono ntom ebi kokoro gano wo ka si na suuru de no ba wa nura de gbe do fono na zam fe de kont meten ka te asan nan zanori ganna kan sin nar suuru ya wala kpara boro tun no ka ari osu ba ngane mambaru ma abana zangar peta mfo kan na jisi meri kuna ngbe ino de boro kana ha ifo legalisation de mba ka ifo legaliser ngano boro kana de ada kwe kana se ma norta ka ebi eh, metembru de kala tilataga ngbene tikina sadi kaka kwe jisi merse de mersi mer banna boro choro masiye wuchira kwe makaza woka kwe na susuba wite safo nga kweza midi wakayo mpe na 15 ngoyo makaza safo 17 et eh, c'était très facile et simple wala nga kwe tambon ka ka ji den na kinse <clears throat> nga ganna kwe jere ka ganna kwe jere da na cinga ya hini non su di ganna kwe nar mamaji meri sai na ruko kwe na takalla meri ke bon mu vuma mon na twara wala sai kan ka kaka sai kan ka ndia boro ngane tabiyo ya namu ngane gbedo posti yo cinka fitin kam aseri suru na jama no de ya chaldi kona no kokoro gono nindi dal fa goro koci fa sede wato borfo choro a cimbere ka cin se done no ifa a cimbere ka cin se done fasara hinkano suru di ya cimbere ka cin se done ngase ni mani kwa efo chika suru bine gonna tikino de suru ka ni boro haniya ka fefen na wo kayo ninna lahunino basin ka bai be pe o chere gorko ka au suru ya bisa nganga aba kokoro suru jimbeni e eh, zimbiri siba yara ka zimbiri irpe mal no che suru alfa gorko ci yasudu alfata bil hilmi wal judi qaumahu kaci tunuyo tago kwal wasinze chene ka jiri hayna moro alfatana kwal wasinze chene narpe kaci ahini kadiran naburo kabaran se bongo na ifo nga ce bil halmi na zimbiri wal judi na kan metamyu abanga su hini ka bongo tere koto don borfono ka wato barka moriyo nara a bongo bongo su ga bongo hamfani bere no kano ga gana da ya da boron ba bongo tere nari pesin kan me mo hunu amma da den kan me o kunkuniyo narpa su te haikar pe na ibuna adam tana natural ma ya ibuna adam bara nabiyullahi yusuf alaihi salam ka ban magana metate kan mena tam nga ma irbe adu kaka karki ba mo kaya shirbo kan meta masu feri tam yamma ma nya nya nya kan nam na cho kogo ma feri de ma chene madabu ma feri de ngma ne ma o no ganne chin ko system vote de temps à autre sa voye kuna wadia norugo gono para ntam no saafu kuna nunguma konu ma, ma yara kagei no system di chere bara no ripe ana ni anje ba saafo ganna mo konnu yo awo ganna konnu no kaye saka ye di se para ma nyama nyama saka konnu di para ma edite eh, eh, eh. yaya si abara de boron ka ko bara bongo mo tamun se mo mo jovi jovi masugonu bayo bele mbaka karkatanga domun boro bongo bo tere kuna na ka boro bara boro da kungu metate de karkata kungu anor kwe na azim kali bi kwe na ngari tam nga ma kan kungu meten tase na wino de bora ya bara ya de ngano boro gon ko yasudul fata bil halmi wal judi qawmahu kaci kwal wasinze cene aga jama cenni kacin sai bongo alhalin na zimbirin na kan metamyu wa ilmin wa adabin wa linin tuqa sahib kaci beyo na ladabi na bane na irikpe hambure muga gane alfayo ifon na ifo aburo koto na ro zimbiri na kan metamyo sadin alfaru kaci ba haikayo nga gane yo ngano beyo na ladabi na bane na irikpe hambure da boroma bara bongo cirici heyo hima magunaga ambara zimbiri kwe suru banna an kamem ohunu yana ngon na beyo ka na ladabi ka na bane amu baniyo ka yara ka bara na rikwe hambu dirkwe ba te kono ya sadin alfagon koci mira'an mizahan gibatan wa hasadatan wa kibran wa jassan fatrukanhunna lishabi kacin nga ban ngama heifata se maisa saban heifata ya hen ni gana gona kaci mira'an gardama ni nan kan shiru mace niya chati mizahan ba se tare tutuma burkonsi tutuma ma kurban wafe gibatan na kone wana hima mo na di jifon mace da ka to ngana ndogor ko fajin ci mai do alakar bo don singa denga ten seya se maka gari na chere kone keni ha wa hasadatan na gunde kwani akwayo maka ko ba in hansinu man alkhairi o ka gan to mafitin kamme de hayo kuru de mbara bongo matemete kace fatruka fatruknahu au eh, fatrukanhunna li sha'bi kace man kuriyo nan wato fara borose man nan kwara boro sa man bon ga suna mamadu gordo sintei fado gardama ahin kante se tere tutuma ahin zante kone cinte gunde konni a gunte ŋaci wa kibran najir man kai ai dunte ŋaci wa jassan nan maka ko ba wato madu a jasusuyo wato borfo kan bada mu mo fatin se ko sen labari kacin ma kuro den ko karkanam kanam ni narpen huna bani alfan yara ka seni wama gardama tutuma pe mana abanna hore tutuma si tutuma mana abanna kone mana abanna ifo ngachi gunde konni ma bongo fei abanna jiriman kei manam abanna ngachi fatiyo to madu borfo mo borfo chino fati ko kananse pe kacha sin khairi ma kuriyo bongo fei se ngachi le sha'ar wato population se quoi n peuple a wuli ci population si ama njin bongo n bongo si nangadi a yara ka dori fote dindi dol ba kai kaci usikum aya rijal at-talabi wasiyatan manzumatan kadhahabi kati no har boro yo kano cirki tere ceji no bara ceji peyo de beyo no dawo alkhairi fono to nga banga ma no cina mecine cina fono kan ngana shiryani zangan baci wura no ɓe wuracin du hinsayo to yangana nga cine di yore zanga wurano an tatruku taama linnisai wa mari nanna weyɓoroyo alfayo no mana kati wa mari namu na weyɓoroyo wa mari namu weyɓoroyo se ni na weyɓoro mo mari gardama te asu har ɓoro no jirima bo tutuma bine zengayna de mo ɓo se ngan na weyna mo gardama te ana mo ode amo na to handu honu sen ni di kwa abe bi fonu na dunguri de a har boro kamani no kwa ko kari ko mo jine sen ni te wo yo pe che hai fo ka mbara ye yo ban na chine kwa marsa ban kai ko mo gardama te no gardama di ban na mo di ba ye ba ahuna ahunu ko meta ten na no ma no de fo no ten na de fa ten na manga di bongo fei ndemo kulayo da ma ka hamdiga ko guri pe ngara sunga nga kanayo alfa mai kalfa di cina to sadi na ci wannan malis biyani wal gawga'i jibiri ana cin su jibirin jibiri a makacin ma jibiri na mun na koyo na mai Na ci wal gawga'i na boro kuna babalayo wato borogoro ka a jibiri no cini zale saban na hara su ba demogbo ngana salati beni ankani na kwe ibere hari midi da tunu amma da kunwu ka beni meta ta kwene an yara kakani wato cere de jibiri jibiri ma gbonworo kacha awo ni ka ni mojine kwe nomba kace mahayo kurban wofi haya sinte kati ma ŋmaari na na wegboro da ŋmaari na wegboro se sumbɔŋɔ da ŋmaari ŋmaayo ŋmaa ŋmaayo tina yoku na hunu se niri jibiri bɔŋɔ ni ma na mɛ yo se koyo na boro kuna boro ye ban no kan kpe hoto ma jibiri na mun nalla de no ba wanura de no teriya kuna no ka nura na en feneya en grand feneya du home niveau dar kpe gwa gwan kada no gal bo fono ka de mo bo jibiri gbe na te boro mo go na weifa narkekpebe ra so e fote de mo ba ma kan yote da tunu we fo choro bara ko karin to aga rin na ti wi ka jisa se da tunu sikiri halta chena mo foro de we di ka kana mu cha jama sun sun amu foro hawaisi ngona ngona rikpekpebe ri man shiriya wa kasratal jima'i liduyuki kati barabara yo tutuma barabara yo tutuma mangadi namun na gorgo yo abara da na bara gorgo no de de chal tofi tofi chene na we ya honna jere ci fofata na karani eh ne ya sumbo ngo yeti minti na minti erbe ko ngo fo ya ci akachi o harboro go no chere kuna boron mo go nan fu kwe amo kaniyo nso hime kaberi kan bongo hinsa kaji da ndeba hime no kan bongo hinsa de ya san si kunadi da de gon kunadi yamba ka wato ade gono bugudi kwa jambo hime sadi ateba kathrat aljima'na mintin na mintin de ba ma hedi teno awo mana mun name yo ngachi le duyuki gorongo yose gorongari yombe choro ya choro lu minti jvo ateke ko mintan teke ni masulo ya wallahu wa faqran li dhawil muluki yano hore nafare bongo diyo na toto bakasine mango eh, dina munna eh, bi mallaka kwe ka choro halaka hininon koto aga na ana cho numfo ka lidhawil muluk numfo kwene lidhawil huluk nda huluk akwai ko bara wato halaka kwe no ngadi gonu bine ba na hore na fare na toto na bongo diyo mangadi kurpe bongo fe meyo se halakante se o ka kayo choro halaka no mba mana munalla amma ni nabara halla kante su hini di koto iri tama uh, eh, saka karba hini ka senni alfaadi mene uh, eh, doniyo kuna no ya na mama hin ko luturi nkani odo sadi ka ahunan yana doni di sadi kubeta go iri mbara haika iri huru hadithi tilafo ngani choyo kuna ngana ci wataj'alu mahabbata aham min kulli ma siwahu fi dunya ulim kacan duniya kuna ne haya yogoro tutuma ka buruba ama ni ma na muri kwe bakasi ne chine mwogu nkoto yo. Ko karikana muli kwe mabani. De ili kwe bani. Pe itere kwe di agu mbakasi ne dama atamyo bine. Haifo kuru kaga bolo la karigono ni la karikaga. De nto ili kwe bakasi ne ganto gomini kuru peiga. Saadi na jifarubba kailin fulanun kadi wasal lam ya'lamil wusula min aina hasal. Kachindu wa borfo kachere ba o mane Atome. arukana be mete chelte kato ne o do na aba faji di tamun nanu ba mai mala sabu chine oga boroma ci ba ngane du ama su be mete chelte kadu du yodi non debo honne haika na muri chere kabiyana haika na muri gonna chere haushina ngansi na gono ko wahara la karsi wahara diga aduri ganon la kari ka kogunu nkani ko jibiri cere gonu ko jibiri kabiyate ko yarar pese deri pe ka ma heni ka bukata biyani nsu be ka cel don jibiri kabiyate se mu tamani na ra yaro jibiri pepepe aga nan alfaadi ci ba ndu wo ka ci ba ngane to ngane du afka su be mani no duri di hunu na mani do no toyo di hunu na a afari tamanun karba kanino ya la kalinte kurpe ma la sabu feri ci ne yoga ahon ne kuna amene poemu agun na hamfani tutu maka anorse amma ba mai mayo zaka aci mayo zaka hamfani ko to zaka wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا والله تعالى أعلم